kimanin sinki 155 na tabar wiwi ne jami'an tsaron garin tsarnawa suka gano a wata motar ambulance lokacin da direban ta ke kokarin shigar da su birnin tawa wato akan hanyarsa ta komawa gida daga nan birnin yamai inda asibitin ta tawa ta turo shi ya zo da wani marasa lafiyan da ke cikin mawuyacin hali malam ganda sale shine shugaban kungiyar adena mai yaƙi da safarar miyagun kwayoyi mun ga wurin da an ka ɗauko kayan an ka sa mai sikin ambulance abin da ake ce ma brick 155 ne san sankan sanka su ne an ka kama ba karami abu ba ne kuma daga sarnawa ne an ka kama shi da gaban sarnawa kaɗan na can yanzu an ka kai shi gidan gendarmerie ambulance wadda maganar da muke yi yana bakin likitan tawa duk ne lotizo ne kuma an ka ce ya saura mai wata biyu ya ritaya da an ka yi bin ka ce shekara uku kenan da bai da aikin komi sai wannan aiki in ya kawo maladu ko maladu ya kare mission ya zo nan kaka mota mai ɗauka marar lahiya sai a ɗauko miyagun abu a sashiki. faruwar wannan al'amari ta sake farfado da muhawara a game da yadda ta'amali da miyagun ƙwayoyi ke ƙara ƙarfafa a wannan ƙasa sunana malam ali magashi abun yana cin mutu tuwa ƙwarya kuma yana ba mu tsoro a ko ina ƙwaya ta shiga ta lalata yara babu abin da suke sai shan ƙwaya wannan abu ina zai kai mu ka diba ka gani yanzu motar likita a kama da kwaya kuma ka dauka ka gani ta fannin wani tashi hankali da muke fuskanta ta-a-danci terrorism jihadism da wani wane ne ba komai bane ba kwaya ne ake sa yara suna sha hankalin suna juyewa ba san cikin yanayin da suke ba su dai suna ta'addanci suna suna kashe kashe kare goma na dare wato sai tare ka da adda a sare ka amshe makanka duka kun ba kun bane ba shashayan kwaya ne kamuna ka sunana ta musadatu litinin wallahi mu abin da ke ma fargaba yanzu ko diya maza ma da Allah ya baka ma hankalin kama yana tashi biskan abin da a harkokin da suke na tare da jama'a balantana ɗiya mata kenan muke roƙon Allah Allah ya ya kare su ba su tarbiyya ta gari hukumomi su kuma matakin da ya kamata su dauka kowace ma'aikata a sa 'yan tsaro duk abin da ake yi a sa ido sosai bisa gari in babban mutum ne in karamin mutum ne a ta surve tun da haraka daga ya yake fara kuma haraka kwaya daga ya yake farawa ko a makon jiya jami'an tsaro a mashigar birnin yamai sun kama wata mota dauke da sinkin tabar wiwi 141 lamarin da ya bada damar gano mutane bakwai da hannu a wannan aika-aika cikin su har da wani alkalin kotun doso da mataimakiyarsa da soja guda waɗanda a halin yanzu ke kulle a gidan kaso kafin a nan gaba su gurfana a gaban kwalaya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.